الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa 'yan najeriya barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan dare muna muku fatan alkhairi ko muna fatan allah ubangiji ya mana taufiki da dacewa zan yi amfani da wannan dama don shiga cikin layin 'yan uwa 'yan najeriya da bayyana damuwarsu da kukansu ga gwamnati da kuma al'umma gabaki ɗaya da suke da hannu da shuni dangane da abubuwan da suka faru a wannan ƙasa a cikin wannan sati na dambarwar canjin kuɗi da aka yi a najeriya da kuma halin da canjin kuɗin ya haifar da damuwa da aka shiga da kuma alkhairan da ke ciki abu na farko dai shine um, gaskiya malamai sun yi ta magana allah ya saka musu alkhairi zan fara miƙa godiya ta musamman ga malamai da suka yi ta karantarwa suka yi ta wa'azi suka yi ta hudubobin juma'a suka yi ta kira ga gwamnati da uslubi kala-kala daban-daban wajen a duba yanayin da mutane suka fada a kan wannan matsala ta canjin kuɗi alhamdulahi muna goyon bayan dukkan abin da za a kawo na ci gaban ƙasa da ɗaukaka tattalin arzikin ƙasa da ciyar da ɗan najeriya gaba wannan abin farin ciki ne kuma muna gofi akwai siyasoshi a cikin canja kuɗi kuma duk lokacin da aka gwamnati ta canja kuɗi to akwai wani abin da take nufata shi yasa ta canja wannan kuɗin akwai al'umma da yawa waɗanda za su ɗauki wannan laifi na halin nan da aka shiga na farko ita gwamnati da ta yi wannan canjin kuɗi ya kamata ta karɓi shawarwari yana akwai laifin gwamnati akwai laifin su kansu 'yan siyasa akwai laifin wasu daga cikin attajirai da suka tara kuɗi akwai laifin su kansu talakawan wanda aka canja kuɗin suke kukan yaya aka canja ya aka yi sannan akwai laifin manajoji na banki bankuna da ma'aikata wasu daga cikin ma'aikata banki da laifuffuka na masu pos pos da wasu daga cikin 'yan kasuwa waɗannan duka dole sai an haɗu kowa akwai irin gudunmu wadda ya bayar na jefa talaka cikin halin da ya shiga a cikin wannan yanayi na farko dai kamar yadda na faɗa kyawawan kudurori da gwamnati take da shi na canja waɗannan kuɗi muna tare da ita muna kuma goyon baya allah ya taimaka allah ya ba da nasara kuma amma dole ne ku sani ya ku 'yan najeriya kudurorin ba za su yi wasu daɗi ba wasu za su yi masu daɗi wasu ba za su yi masu daɗi ba wani kuma ba ruwansa ko a canja ko ba a canja ba shi ba abin da ya shafe shi akwai su da yawa wanda ba su damu ko a canja kuɗi ko kar a canja kuɗi inda akwai kuɗi kawai shi kenan akwai wanda kuma canjin kuɗin bala'i ne a gare su akwai wanda kuma canjin kuɗin alheri ne a gare su ita gwamnati kuma da take shugabantar mutane tana da manufofinta ba na zauna a nan ne don na faɗi meye manufofin gwamnati na canja kuɗi ba wannan kuma yana nan a rubuce kuma sun yi bayani da wanda suka dace da mu da wanda ba su dace da mu ba abu na farko kenan muna da kira ga gwamnati duk lokacin da al'umma ta yi kuka ta ce wayyo allah wayyo allah wayyo allah to alamar gwamnati mai cin nasara alamar gwamnati mai kishin al'umma alamar gwamnati mai burin ta taimaki mutanenta ita ce tana sauraron kukan al'ummata da yawa iya karancin shekaru na ni dai ban ga abin da kamar baki ya kusa ya haɗu gaba ɗaya akan shi ba da aka yi ta kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka irin matsalar wannan ƙurace lokaci da aka yi na canjin kuɗin da yawa 'yan najeriya wasu ba sun ki canja kuɗin ba ne amma matsa lokacin da aka yi duk da gwamnati tana da manufofin ta yasa ta matse lokacin matsewar ya yi yawa ya cutar da mutane to muna godiya wa gwamnati da ta ƙara waɗannan kwanaki kwana goma na ainihin wato ci gaba da karban waɗannan kuɗaɗe a kai su banki ya karba daga nan har zuwa goma ga watan february muna daɗa ƙara godiya wa gwamnati da ta ƙara kwana bakwai har zuwa sha bakwai ga watan february wanda kuma bayan deadline ɗin february ɗin da aka sa akwai kuma kwana bakwai da aka ce wanda duk kuɗin su suka saura bai kai su banki ba to ya tattara duk inda central bank yake a najeriya ya je kai wannan abu ne mai kyau muna godiya akan wannan amma har yanzu muna da kira ba wai akan wannan matsalar canja kuɗi ba duk inda talaka ya yi kuka ya ce wayyo Allah ya shiga uku yana cin wahala yana cin kunci don Allah a rinka duba kukansa wannan shine alamar tausayi shine alamar jin kai shine alamar sani ya kamata kuma tabbas an ji jiki kuma ana kan jin jiki akan wannan lamari amma muna fatan kwanakin da aka ƙara ya zama za su ishi mutane in ma ba su isa ba gwamnati ta haƙuri ta daɗa ƙara musu wasu kwanakin musamman na magana ne ni akan talaka shi ne dame ni misali ban ce mai hali bai da haƙƙi a kaina ba yana da haƙƙi amma wanda suka fi kukan suke wahala su ne talaka wanda suke zuwa banki su kwana suna layi talakan da zai je da ɗan kuɗinsa bai kai ya kawo ba ya yi ni yana neman a canja masa ba a canja masa ba talakan da zai je ba da dubu goma a bashi dubu tara ko dubu takwas talakan da zai je yana neman shinkafar da zai ci bai da kuɗin da zai siya bai da sabon kuɗi da shi nake magana shi ne fi damuna halin da mutane suka shiga a ciki to amma alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske gwamnati ta kara wannan kwanaki allah ya saka da alkhairi abu na biyu shine kira ga shi kansa talaka ɗin duk wanda yake da kuɗi kuma ya ji an sanar cewa gwamnati fa ta canja kudinta to wannan kudi fa in suka wuce ajali da lokacin da aka faɗa sun zama takardu ba su da fa amfani daga yau wanda da yana bacci ya farga wannan gigitar da aka yi to ta sa mutum ya farga ya ɗebi kuɗinsa ya je kai su inda ya kamata a canja mai kuɗinsa ya je depositin ɗinsu a banki in ma ba shi da akawun ya je sa wani wanda ya aminta da shi ya je zuma mai kuɗi ku je ku mayar musu takaddun kudaden su su suka sanya za su yi da su don Allah yan uwana talakawa kada mutum ya ji an ƙara waɗannan kwanaki ya koma gida ya je ya kwanta kuma sai bayan kwanakin sun ƙare a yi do ana uban layi a fita ka je ka kai kuɗinka kuma wannan canja kuɗin nan da aka yi mu yi iya ƙoƙarinmu mu kauce wa duk abin da zai jefa mu wahala a matsayin mu talakawa mu je mu kai kudinmu mu jira a ba mu sannan ina kira a wannan lokaci ga 'yan uwanmu ma'aikata bankuna da jami'ai to yanzu an ce talaka ya kai kudinsa to ku kuma ya kamata ku ji tsoron allah ku buɗe ƙofofin bankunan ku ta karban kudin mutane kada a zo wani banki ma ba za a buɗe ba sai bayan sha biyu wani sai bayan biyu lokacin da za a tashi za a buɗe ko ku kai kudadenku waɗanda suke ƙauyuka don Allah a taimaka musu 'yan uwansu suke birane a agaza musu fito da su kuma har yanzu ita gwamnati ya kamata ta rinka tuna mutanen da suke cikin daji mutanen da mota ba ta zuwa ƙauyensu mutanen da babur na kwarai baya iya zuwa dajinsu akwai wanda sai sun tsallaka ruwa akwai wanda sai sun yi tafiyar kafa suna da kudade a jibge a tuna da waɗannan yaushe za su iya fito da waɗannan kuɗaɗe wa ma suka sani tukunna watakila a birni da zai zo karɓi wannan kuɗaɗe nasu dole sai sun yi wani babban aiki da wani ƙoƙari na musamman a rinka tunawa da su akan dukkan wata doka da za a sa mu kai kuɗin mu banki mu je mu ajiye kuma a sauƙaƙa wa mutane hanyar da za su je su ajiye wannan kuɗi kuma ya kamata shugabanni su sani cewa ɗan najeriya ba bawa ba ne ba bawa ba ne da za a azabtar da shi ba bawa ba ne da za a ja shi kasa ɗan najeriya ba wulakantaccen mutum ba ne da za a tuzartar da shi da hakkinsa da ikonsa a bashi yana layi a bashi yana yunwa a bashi yana kuka a bashi yana kaza kuma kudinsa ya kawo musamman jami'ai ma'aikata kuɗi su kula da wannan kuma wannan sako ina isar da shi directly zuwa ga godwin i emifele ka sani cewa akwai talakawa a najeriya akwai waɗanda suke cikin halin wayo allah na shiga uku akan wannan matsala da haka duk yadda za ka yi a matsayinka na shugaban bankin najeriya ka sauƙaƙa wa talaka ka yi saboda future ɗinka nan gaba ina jin kamar goodwin godwin i yana cikin wanda da suka yi kokarin za su nemi shugabancin kasa. allah bai kaddara ba to ina tunatar da kai wannan ranar da watakila za ka yi wani yunkuri za ka nemi ka shugabanci wannan kasa in mutane suka ɗanɗana shugabanci na wahala a lokacin da ka riƙe musu kuɗinsu ba na jin in ka fito ka ɗaga za ka ce su zaɓe ka su zaɓe ka wara saurare ka ba da ka gyara siyasar ka tun yau baka makara ba da aka lallai wannan lokaci da aka bawa talaka ya je ya kai kudinsa ko dun mai kudi ya je ya kai kudinsa to a sauƙaƙa wa fa mutane fa hanyar da za su je su bayar da wannan kudi din kuma a karba karfa a ce an ba da wannan kwanakin ko mutane su je su ta yi ne a bankuna ba a karbi kudinsu ba don Allah a taimaka da aka kai talaka wanda kake da kuɗi a aje ko mai kuɗi ya je ka je ka kai kuɗinka sannan kuma ina kira ga ainihin wato 'yan kasuwa da masu sana'a mai buɗe shago a kasuwa da mai mashin da 'yan transport da masu motar haya da masu injin niƙa da masu tattasai da tumatir da masu kaza da masu kaza wanda kuma daga cikinku akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa kwarai wajen jefa mutane cikin halin da suka shiga wasu da yawa tun kafin lokacin da aka ce an daina karban kuɗin masu suka daina karɓan kuɗi wannan ya taimaka wajen jefa mai ƙaramin ƙarfi wahala matar aure za ta tura a sai mata magi a sai mata omo a sai mata shinkafa a sai mata gishi sai mai shago ce shi ba zai karba ba sai sabon kuɗi tunda ka bude sana'a kana yi ai dole ka karba tunda ana karba gwamnati yanzu bata ce a daina karba ba zuwa a ranar sai ka karba kuma ka sanya za ka yi da ka bayan ka karba duk da kuna da uzuri cewa in kun karba kuna jin tsoron watakila ba yanda za ku yi da su amma ya kamata a samu insaniya ya kamata a samu ainihin wato tausayi manzo Allah sallallahu alaihi ya kuma tsananta musu lahumma alai Allah ka tsananta masa in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake shugabanta ko duk wanda ya jibinci wani lamari na al'ummata yake da wata dama akan al'ummata ya kuntata musu ya tsananta musu annabi yayi addu'a ce ya Allah shi ma ka tsananta masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu baka jin tsoron Allah nan addu'a ta fada kanka matar aure za ta zo asibiti za ta shiga asibiti ko za ta hau abin hawa sai mai mashin ya juya ce mata sabon kuɗi ko transfer mana ki ba da sabon kuɗi ko transfer watakila ma 'yar ƙauye ce bata ma san me ake ciki ba don Allah tun da an ba da dama ku sauƙa mutane waɗanda suka rufe shagunansu don Allah ku buɗe shagunanku Tun da yanzu an ba da dama duk yadda za ka yi kasar rikicin za ka yi in ka karbi kuɗin ka je ka abin nan sannan kuma wajibi ne gwamnati Tun da an ce an ƙara lokaci to kuma lallai gwamnan central bank ka tabbatar ka wadatar da sababbin kudin nan a cikin bankunanka na najeriya gaba daya kada a yi mana wani abu an ce gashi an kara ko mu zo banki ba kudi kamar yadda abin da yake faruwa kenan ana ta kukan babu babu kuma ina kira har yanzu ga gwamnan kudi gwamnan central bank ya kamata a sani cewa akwai fa wasu masu hannu da shuni masu dama da suna kwanci a gidajensu sun cika gidajensu da kudade kudaden da ake turowa a bankuna a raba wa talaka wanda ya zo banki su kuma a je a dauka ana dauka akwati akwati ana dauka ana bin su gida ana canja musu a zo a bar miskini talaka yana bin uban layi yana wahala ba a bashi abincin rana ba ballanta na ruwan da zai sha ya kamata a kula da wannan so muna kira ga waɗanda suke da sana'o'i ku buɗe shagunanku ku ci gaba da karɓan kuɗin mutane ku tara kuɗinku kuma ku bi hanyar da za ku je ku je ku zartar da kuɗinku ku miƙa kuɗinku a canja muku kuɗinku wannan zai taimaka kwarai da gaske sannan ina kira ga 'yan uwana masu sana'ar pos masu pos masu pos kada ku manta lokacin da kuka cika ƙasan nan da yin fatawowi kuna tambayan malamai a baku hukuncin yin pos ko kar a yi malamai suka yi ta fatawa aka yi ta samun saɓanin fahimta wasu su halatta wasu su haramta aka yi ta bakin ɗinku ana taimakon ku aka halatta muku aka ce ku je ku yi yau wasu daga cikin masu pos suna daga cikin waɗanda suke taimaka wajen jefa mutane cikin kunci an buɗe ƙofa ta riba karɓan kuɗin haram mutum sai je banki yana da alaka da bankin da suka ba shi pos je karbo sababbin kuɗi notes idan ka zo kana bukatar ya canja maka ya maka deposition sai ce maka ka ba da dubu goma a baka dubu takwas wallahi wannan riba ce wallahi haramun ka ci kuma lokaci ne duk wannan hayaniyar da kuke ji ana ta wahalan canja kuɗi wane ne za a zo a wuce wannan riban da ka tara Allah ya faɗa cikin alkur'ani allah alladhina ya'kuluna riba لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا وان دي يكي cin riba yake mu'amala da kuɗi na riba ranar tashi al'iyama zai tashi kamar wanda shaidan ya buga kamar wanda yake ya shagiya kamar dan maye kamar wanda yake da aljani a jikinsa yana fagamniya yana tashi Allah ya ce saboda waɗannan sun ce ai cin riba kamar kasuwanci ne ai kasuwanci ma kamar riba ne yanzu da yawa abun bakin ciki malam tijara kuɗi ake malam sai a zo ana cin riba riba ta buɗe ƙofa kawai kana son sabon kuɗi eh ina so kawo dubu goma za a baka dubu takwas ina dubu biyu ta shiga riba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah ya ce wanda ya ci riba ya shirya yaƙi da Allah da manzan Allah manzan Allah ya ce mafi ƙarancin ƙofa zunubi ta riba shine kamar mutum ya je zina da uwarsa za ka iya zuwa ka je ka zina da mahaifiyarka na'am an yadda akwai hakki na mai pos kamar yadda normal ana zuwa a cire kuɗi a pos kuna cire 'yan hakokinku to ku tsaya akan wannan kuma ku ba da taimako wannan wace al'umma ce da bata da tausayi lokacin da yan uwanka suka shiga cikin matsi lokacin kai ma za ka ɗaure ka ce kai ma za ka yi arziki da su yanzu da wannan dubu biyu dubu biyar da kuke ɗauka da shi ne za ku yi arziki masu pos wasu daga cikinku wallahi kada ka lalata sana'arka Wala duk wanda ya je ɗebi riba ya mu'amala da riba a wannan ɗan lokacin za a gama cin riban ce a wata ɗaya wata biyu ne a gama wahalan za a zo kuɗi za su yaɗu a cikin al'umma ka shiga uku ba za ka iya mayar da wannan kuɗin da ka ci na mutane ba da wasu daga cikin manajojin banki da ake kuka ana faɗa sai mutum ya zo a tattara kuɗi a je a kai wa wasu masu hannu da shuni talaka yana bin layi amma wancan ya yi ba da wani percentage in an kai mai miliyan kaza za a ba da dubu ɗari kaza ko za a ba da miliyan kaza wallahi duk abin da kuke yi wallahi ya ku manajojin banki kuma yau kaso ku take ci wallahi Allah yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata ka sani kai manajan banki kai kan kana kan hadari ma yau ko gobe za a iya sallaman ka banki rana ɗaya tana iya koranka ka zo kai ritaya ka ci haram ka tara haram ka tsananta wa mutane lokaci ya zo da ya kamata ku kishi ku taimaki al'ummarku amma kuma yanzu shine za ku yi kuɗi wasu daga ciki na ce ba kowa da kowa ba saboda wasu na gani ana fita da wasu kuɗaɗen ana kai wasu akwai wanda ko ba sai sun zo ba wallahi manya-manyan attajiran masu halin masu kuɗin da manya-manyan jami'an gwamnatin da aka canja kuɗin saboda su ko ana ganin sun ɓoye kuɗin abin mamaki su kuma suna zaune ba san ma wahalar da ake ba kawai waya za su yi a kawo musu kuɗin su a zo a ɗebi matattun kuɗin a bada kuma a basu sababbin kuɗin haba al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kamata mu zama masu tausayi yanzu shi mai pos ko mai harkar aikin banki yanzu ku ba za ku ba da gudunmuwar ku ku taimaki mutane ba ku agaza mutane ba da haka muna jaddada muku manzo Allah yana faɗa azhabu zahabi والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل hannu da hannu kuɗi da kuɗi hannu da hannu bai halatta a canja naira sabuwa da naira tsohuwa a fifiko ba naira dubu ɗaya sabuwa da naira dubu ɗaya tsohuwa waccar kuɗi wannan kuɗi in mutum ya ba da dubu ɗaya a bashi dubu ɗaya in ya ba da dubu goma a bashi dubu goma in ya ba da dubu ɗari a bashi dubu ɗari duk wanda ya rage kuɗin wani saboda tsohon kuɗi ya bashi ya ce sai ya ba da dubu goma ko ya ba da dubu ashirin a bashi dubu tamanin wallahi ka ci wuta wallahi ka ci wuta wallahi ka ci riba Allahumma fashat ya Allah ka shaida ittaqullah annabi ya ce wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman kuɗin ku kuma duk wani ma'aikacin banki shi ma da ya buɗe ƙofa ta neman kuɗi a yau don saboda ya galabaitar da mutane ya samu kuɗi ko watakila manya-manya masu hannu da shuni suna bin su su ba su to kai ma ka shirya gamanka da Allah kuma wannan kasuwa za a gama cinta ba za ta daɗe ba wallahi da ikon rabbul izzati wannan wahala ba zai ci gaba wallahi muna yi wa Allah kyakkyawan zato Allah ba zai bar mu a cikin wannan halin da muke ciki ba da haka ya kamata kirana na gaba shine su ma'aikata bankuna da manajojin bankuna mun sani ba duka kuka zama ɗaya ba wallahi akwai masu tausayi a cikin manajojin bankunan nan akwai bankunan da muna da labari muna ta bincike dare da rana suna ƙoƙari sunansu ne kurin ba za mu fito mu faɗa ba amma suna ƙoƙari manajojinsu sun tsaya akwai manajan da baya bacci akan wannan abin kuma yana ta jan kunnen ma'aikata yana ƙoƙari ya gaya za yi amma akwai wasu kam zo they are totally corrupted a lalace suke gaba daya sai abin da Allah ya rage kurin. da haka ya kamata ku sani ma'aikata banki kuma matukar gwamnati ta ba da kuɗi kuka rike kuka matsa kuɗin nan ba ku sake wa talaka ba to kuma kun taimaka wajen jefa talaka a cikin wahala kuma ita kanta central bank ita ma da ma'aikatan central bank din nan ai ba emefele kaɗai ne ma'aikacin bankin ba ai akwai wasu na ƙasa da shi akwai waɗanda su ma sun san ana cikin wahalar da su ake haɗa bakin ayi shi kan shi ne daman oga kwata-kwata ai uban ɗaukar laifi daman uwa uba amma ai ba shi kadai zai yi abin ba sai wasu su zo sun yi ya kamata kusan halin da talakawa suke ciki gaskiya a taimaka musu ni magana ta ina insisting akan lallai kuma talakawa ku je ku kai kuɗin ku lallai gwamnati ki ba da kuɗi central bank fa ta saki kuɗi ana fa zargin kuɗaɗen nan fa babu su a bankunan nan na ga rubutun da ma wasu jami'ai suka yi na bankunan suna cewa fa su ba a ba su kuɗi ba ko su ba su da kuɗi ko kuma maimakon a ba su kaza a ba su kaza ana juyar da kuɗin nan wannan juyar da kuɗin a kai su inda ake kai su yake jefa yan uwanmu masu ƙaramin ƙarfi cikin wahala wanda gwamnati ya kamata ta kula da wannan kenan an abin da ya kamata a yi shine gwamnatin tarayya ya kamata ta sa doka mai tsanani akan duk wani jami'in banki ko manajan banki da aka kama shi yana sarrafa kudaden nan sababbin kudade yana kai su haramtacciyar hanya da ba ita gwamnati ta halatta masa ba ya kamata wallahi a corruption ne wannan ya kamata a dauke su a buga misali da wasu daga cikin su a sallame su daga aikin su a dau mataki a kansu matukar an ba ba da kuɗin ina maimaita matukar an ba da kuɗin Allah ya sa an ba da kuɗin Allah ya sa akwai kuɗin kar kuma a zo a cutar da waɗannan manajojin bankin a ta zagin su ana ɓata su alhali kuma watakila ba a ba su kuɗin ba watakila in an ba su da kama ta baka lashe ne gashi na karɓe watakila an ba su kuma an turo musu umarni daga sama cewa miliyan ɗari kaza ku tura su wajen kaza zai iya yiwa najeriya ce to shi ma ya kamata mu musu adalci su ma waɗannan ma'aikata banki ko manajojin bankin nan mu musu adalci shin an ba da kuɗin wanda kuma wannan central bank kamar yadda na gani a cikin wannan report da aka saki yau din nan cewa za su tura jami'ansu da ma'aikatansu su bi su su tabbatar an je an yi wani abu sannan uwa uba wai meye dalilin sai an matse an takure ne a ta wannan wahalar a saki lokaci mana yalwatacce da mutum zai kai kuɗinsa hankalinsu ya kwanta a bawa mutane grace lokaci dama da duk wani mai mugun nufi ma zai iya mugun nufin ba zai iya cin nasara ba so jama'a 'yan najeriya ku sani wahalar da muka shiga matsin da ake ciki da wayo allah nan da ake ciki dole fa sai mun tuno waɗannan ɓangarorin ga baki ɗaya yanzu akwai wanda yanzu ya mai da wannan harkar neman kuɗi ne kawai shi yanzu zai arziki wallahi akwai wanda yake murna yana jin daɗi talaka ya shiga uku shi kuma yanzu zai samu kuɗi saboda yana harkar kuɗi yana mu'amala da kuɗi wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan kira na kenan sannan ina kira ga ainihin ita central bank har yanzu ina maimaitawa dole ita za ta fito ta yi ruwa da tsaki tun da ita ta yi wannan abin ta kuma sai ta bibici bankunanta da ma'aikatanta ga baki daya babu zama bai kama ko ba ba bacci wallahi sai dan najeriya ya samu hutu an canja kuɗi a amerika an canja kuɗi a ingila an canja kuɗi a saudiya an canja kuɗi a ina ne ina ne ba a canja kuɗi da yawa ƙasashe an canja kuɗi da yawa an canja kuɗi yanzu a nan ƙasar a kasar masar nake an canja kuɗi a nan amma wallahi a yau ɗinnan nan na fita akwai kuɗin da ya fi shekara kaza ana amfani da shi ga sabon ya zo wallahi duk ana karɓan su in ka ga dama idan ainihin wato tsohon kuɗi ne ka bar, za su karɓa in sabon kuɗi ne ka bayar za su karɓa sun canji sabon sun sa masa leda da baya lalacewa da wuri amma duk tsohon da ya shiga banki to bai zai fito ba wannan shine adalci mu najeriya wasu muka fi me yasa mu ba za a yi wannan tsarin ba menene yasa idan wasu ne ake tunanin sun danne wasu kuɗaɗe kamar yadda shi gwamnan central bank ya faɗa a cikin bayaninsa to kuma waɗanda ake tunanin sun danne kuɗin suna da kuɗi a jiyayyun kuma yanzu su ake tunanin kuɗin da kuke sakin kuma shi su ake ɗauka a kaiwa to me amfanin tsanantawan talaka zai koma kenan kenan ya kamata ko an yi haka wallahi muna goyon bayan duk abin da za a kawo wa ƙasa ci gaba ni gaskiya ba na cikin waɗanda ɗari bisa ɗari ina mu wannan abun la na san akwai wani amfaninsa wani abun za mu iya faɗansa wani abun ba zai iya faɗuwa ba kuma na san akwai abin da zai zo wa talaka zai amfana akan wannan abun nesa ba kusa ba amma kuma duk abin da aka kawo shi aka yi kuka aka yi kuka kamata a daɗa review ɗin abun a daɗa duba shi wataƙila saboda wancan saboda wannan kana tunanin wani ya tara kuɗi wani ya tara kuɗi to wani da ya tara kuɗin kuma ga shi duk ya je ya sa an kawo masa kuɗin saboda yana da dama miskini bawan Allah da yake cikin daji yake cikin wahala yake cikin matsi da wanda suke tona rami suna ajiye kuɗin su akwai wanda ba su da banki central bank ta wadatar da bankuna a ƙauyuka da marayu da birane da dajika akwai inda ba network ma gaba da ya kamata a sa wannan a cikin lissafi akwai local government din da bankin ma kaza ne layi ake bi local government sun fi mutum miliyan amma layi suke bi da kaza babu bankunan kwata-kwata babu su akwai inda ko din ma babu to su waɗannan ba 'yan najeriya ba ne su ba su da haƙƙi muna ba da shawara ya kamata a duba sha'anin su su ma a taimake su a sauƙaƙa musu a kuma agaza musu ni waɗannan su ne 'yan shawarwari na da nake so na ainihin bayar daga ƙarshe kuma ina kira ga 'yan najeriya gaba ɗaya ya kamata mu yaba wa malamai irin ƙoƙarin da suka yi ni na sani wallahi tun da wannan masifar ta shiga wanda duk suka shiga cin wahalar nan gaba ɗaya koke-koken su majority wallahi malamai suke kaiwa kuma malamai suna cikin waɗanda suka fito fili suka yi bayanin amfani da rashin amfani wannan abubuwan suka yi tai kuma gwamnati ta ji kiransu duk ƙasar nan najeriya gaba ɗaya a satin nan da ya wuce duka limamai da masu karantarwa a masallatai da majalisai wallahi akan wannan abun su kai don ya nuna muku cewa ashe malaman addini suna da damuwa da damuwar da al'umma su take ciki kuma da ƙoƙarin malaman addinin nan da masu karantar wannan da da'awar da suka yi da shine Allah ya sa gwamnati ta ji wannan kira da kuma maganganun da wasu 'yan siyasa suka yi Allah saka musu alkhairi 'yan siyasa kala-kala ne akwai wanda dan Allah ya magana akwai wanda kuma amfani da damar su yi kamfen ɗinsa. kowa ya sani wani ba wai zunzurutun tausayin talaka ne ba a dama ce ya samu bari ya yi amfani da dama shi kuma ya tallata kansa kuma wata ya soki wani amma malaman addini alhamdulillah sun faɗi gaskiya sun yi bayani sun yi ƙoƙari da wasu daga cikin jami'an gwamnati da ba ni sunan shi 'yan siyasa ɗin akwai wanda sun yi ƙoƙari sun yi maganganu masu kyau kwarai da gaske da adalci to anan abin da nake so shine ya kamata ɗan najeriya ya sani cewa ashe malaman nan suna da mutunci ashe malaman nan suna da kima ashe suna da daraja idan gwamnati tunda har za su yi magana kuma gwamnati ta ji wannan magana amma abin da nake so amfani da wannan dama shine yau idan wani malami ya yi wani kuskure guda daya sai a manta da duk alherin da ya yi a kama cin mutuncinsa da zaginsa wadda wannan ɗabi'ar mu ce yanzu dai kaga dai malaman dai da ake zagi ko malaman da masu zagi suke zagi suke cin mutunci su suka fitar da mutane da taimakonsu al'umma suka fita daga cikin wannan kangin ni na tabbatar ina da ina na tabbatar ina da labari mai inganci cewa akwai tasirin maganganun malaman addini da wa'azuzzuka da hudubobin juma'a da aka rikita kasan nan gaba ɗaya juma'an nan akan wannan harkar ne sun yi tasiri ashe ya kamata mu yaba musu akan abin da suka yi na'am dan Allah malamai suke yi annaba ba abin da ba a musu ba amma ya kamata in mutane suka yi kuskure kuma a nuna musu kenan ya kamata mutane su sani cewa malami yana da amfani a shi ku rike malamanku ku darace malamanku ku mutunta malamanku ba wani malami mai da'awa shararre da yake da'awa ko yake rubutu ko yake karantarwa da ba a yi ta mai waya ana kiransa ana hana shi bacci akan wannan ba whatsapp ɗinmu duk a ciccike yake gaba ɗaya da waɗannan abubuwa wani ya kira yanzu malam shiru za ku yanzu malam haka za a bar mu ciki abin nan amma wani abu zai zo ya faru wani malami ya abu na kuskure kuskure fa kuskure guda ɗaya a cika zagin sa gaba ɗaya a ƙasar nan a ci sa ba lallai a samu wanda zai kare shi ba wannan ɗabi'ar ya kamata mu gyara ta kuma ya kamata mu yaba musu da wanda suke amfani da damar da za su samu su ta kuɗin goro suna zagin malaman addini ba su da amfani ba su wallahi ashe suna da amfani a lokacin da aka zo aka yi aka yi yan sas din nan ba wanda bai san inda najeriya ta shiga ba an ta, an firgita wallahi da aka shiga gomu aka shiga wahala su aka nema malamai aka yi bi. dare da rana aka yi tafi su kai hudu ba ku ja hankalin mutane su kwantar da hankalin su kar su yadda da wannan tunani kar su kaza ah, ashe malaman suna da amfani ashe masu da'awan suna da tasiri a cikin al'umma to amma ba su cancanta ba in sun yi wani abu ba daidai ba a sauƙaƙa musu karamin mutum wanda bai kai ya kawo sai ya zo yana zagin malami yana cin mutuncin malami yana wulakanta malami Allah ya saka malamai da alkhairi Allah shi ba su lada kuma malamai su yi ta hakuri su ci gaba da karantar da mutane su zamanto masu kyakkyawan alaƙa da al'ummarsu masu kyakkyawan alaƙa da gwamnatocinsu masu kyakkyawan alaƙa da jami'an tsaron su malami ya zama mai kyakkyawan tunani da basira da ƙoƙarin yaya zai samar da lafiya da zaman lafiya wallahi babban burin mai da'awa na kwarai shine yaya zai samar da najeriya ta zauna lafiya da zaman lafiya ba mu da wata bukata sama da wannan wallahi da musulminmu da wanda ba musulminmu ba burinmu a zauna lafiya hankali ya kwanta mu muna magana ne akan hakkin talakawa hakkin masu ƙaramin ƙarfi tsanani da matsi da kuncin da al'umma ake jefa su saboda wasu abubuwa ya kamata a sassauta ya kamata a sassauta ya kamata a sauƙaƙa ya kamata a taimaka kuma wannan ya kamata ya zama izina ga duk wanda zai biyo baya ya ga wace hanya zai bi wajen taimaka wa al'ummarsa da ciyar da su gaba da agaza musu ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah duk wanda yake nufin ya kuntata mana Allah karka bashi nasara ya kuntata mana ya Allah duk wanda yake nufin ya taimaka mana ya ubangiji ka ba mu ikon amfanuwa da taimakon da zai mana kuma ka ba mu ikon gane muhimmancin taimakon ya Allah muna roƙonka da kyakkyawan sunan nakinka da in an roke ka kake amsawa ya Allah halin da al'umma take ciki ka warware mata Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka yalwata mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka sa mutane su kai kudaden su bankunan nan kuma bankunan su karbi kudin talaka ya fita daga cikin wannan kangi da bala'i da ke ciki sannan kuma ya Allah ka sa jami'anmu na aikin banki manajoji su ji wannan nasiha su ji tsoron Allah su taimaka wajen yaye wa talaka damuwa wanda suke da mummunan nufi da nufin tara kuɗi da wani abu a cikinsu Allah ka ganar da su ka sa su gane kuma mun yi wannan faɗakarwa ne don ciyar da Najeriya gaba da taimakon 'yan Najeriya da taimakon al'ummar Najeriya da kuma sauƙaƙa wa talaka ya shiga cikin wani yanayi mai daɗi ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa kuma ina duk da tunatar da gabanni ku tuna Allah ku tuna ranar da za ku tsaya gaban Allah. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma su kiwo ne kuma lalle kowane ɗaya daga cikin ku sai an tambaye shi akan kiwon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa central bank ta ji kiran da al'umma suka yi mata shugaban ƙasa ya ji kiran da al'umma suka yi masa gwamnoni ku ji kiran da al'umma suka yi muku manajojin banki ku ji kiran da al'umma suka yi muku yan ƙananan ma'aikatan banki ku ji kiran da al'umma suke muku masu sana'ar pos ku ji kiran da al'umma ta muku waɗanda suke yan kasuwa wanda suke rufe shagunan su su ki karɓan kuɗaɗe su ji kiran da al'umma suka yi musu masu transport da sana'o'i ku ji kiran da al'umma suka yi muku kuma ku tuna halin da al'umma suke ciki na wannan hali na kakanika na wahala ku taimaka wajen yayi wannan damuwa da wannan kunci wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh